uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc jihar muhammadu buhari ta bakin kaninta ta musanta cewa an jefi tawagar su a birnin ilori a jihar kwara a tattaunawar da mun kai da shi ta wayar tarho da allah farko dai ina sunanka sunana mahmud alilu ciroma ne dangantakar ka da matar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc jihar muhammadu buhari a ya ta ce ya kamar uwa guda uba guda ko ko cikin famili guda a uba da uwa duk muke haɗawa ni nake binta da haihuwa ko kwarai da gaske menene gaske cewa da ita da matar wato wanda ke yin mataimakin Buhari Osibanjo cewa matarsa sun je yakin neman zaɓe a Ilori an kai musu hari to wannan batu kuma yanda kuka ji din haka muka kuma wani abu mai kamar haka kwata-kwata bai faru ba suka taso daga filin jirgi aka tare su suka wuce gidan gwamnati suka je a gaisuwan ban girma ga mai martaba sarkin ilorin daga fadan mai martaba nan ne aka ce aka yi jifan kuma ba a yi jifa ba ba wanda aka jefa ka ce komi bai faru ba ga jaridu sun ce har an lalata motoci guda goma a wajen wannan jifar ko jefe jefen mamaki kwarai da gaske saboda a tawagar gaba ɗaya babu wanda ya ga wani wanda ya jifa ko wani abu mai kama da haka saboda haka wannan abu dai na Najeriya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato yanzu hatta jaridun ma ba bincike ba komai abinda sa ga dama shi suke buga na ga gani me yasa aka ruwaito cewa an jefi matar shi janar Muhammadu Buhari da Farfesa Yemi Osibanjo idan wannan bai faru ba ta wannan ma kaɗan ne in ka lura da abubuwan da ake ta yi a kafofin watsa labarai wajen ɓatanci da kuma nuna abubuwan da ba su faru ba akan wannan zaɓuɓɓuka masu zuwa. Wato jam'iyyar hamayya babu irin salon da ba su ɗauka ba akan wannan. So gaskiya mu ba mu gan shi akan wani abu ba. Abin ma ya ban mamaki da har mutane da yawa suka ɗauki abun kamar wani abu. Ka ce jam'iyyar hamayya wace jam'iyya kenan? A'a to, ni da haka muka gan shi dai. yin abu ba da inda a kasar nan kake kowa ya san me ke faruwa saboda haka Eh, ba sai an an shiga cikin wata tattaunawa ta daban ba abinda dai ka tambaya amma clarifying zancen jifa ba wanda aka jefa to ai jefi kowa ba kuma ba abin da ya faru ba fasa motar kowa ba ai lafiya an fita lafiya kuma to ita matar janar Muhammadu Buhari da kuma matar professor yimi Osibanjo sun je jihohi da yawa sun yi yakin neman zaɓe amma ba a ce an jefe su ba me yasa aka ce an jefe su a birnin Ilori na jihar Kwara to mu ba mu san dalili ba ba mu san dalili ba wallahi to ba mu sani ba wallahi amma dai jifa ba a yi ba ba wanda aka jefa to yanzu ina ita yayar taka watan matar janar muhammadu buhari da matar farfesa yemi osubanji suke a halin yanzu suna birni eko a ci gaba da rangadi da suke yi to kuma lafiyar su ba wata matsala kenan wanda ya fi ban mamaki a wannan abun eh. ba wanda aka ga da dutsi ba wanda ya jefi kowa ba motar da aka fasa kawai wai jaridu sai suka dauka ana ka gani wai ina jaridu nan suka samu wannan labari wai Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.